jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ne na talata wanda ya daidai da yanin sha tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da 16 ga watan mayu shekara ta 2017 idan jama'a ba su manta ba wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi littafin babban malami a musulunci fadilat sheikh mahmudin al-misri da ake wa alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya sanya mata albarka jama'a in ba manta ba a jiya man fara muƙaddima ta karatun wannan littafi inda man kai daidai inda malam zai tashi amma ba'adu bayan wannan shimfiɗa irin wacce manzan Allah ke yi in zai fara jawabi mala ya ce bayan haka fa'in Allah azza wa jalla lallai Allah mai girma da buwaya afna ala habibihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a azama sana'in lallai Allah mai girma da buwaya ya yi yabo ya yi kururutawa da kambamawa ga masoyin shi na hakika mafi girman watan yabo da kururutawa da kuzuzutawa da kambamawa watan allan da ya halicci annabi muhammad da kanshi ya rika wani irin yabo yana kambama yana kururuta yana kuzuzuta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama faƙala Allah da kanshi ya ce wa innaka lallai kai ɗinnan ya muhammad la'ala wallahi kana kan hulikin azim kyawawan ɗabi'u masu girman gaske don Allah jama'a ku ji irin wani kururuta da Allah da ya halicci shi masu wa innaka sai da ya jinjina lallai kai ɗinnan lamun ina la'ala ta rantsuwa ce Allah ya rantsi ne la'ala wallahi kana kan holokin abin, kana kan kyawawan ɗabi'u masu girma masu ban sha'awa da ƙawatarwa jama'a kun gane ko wannan aya tana suratul kalam aya ta hudu daidai wa kada amarana Allahu jalla ala kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya umarce mu mu musulmi a ƙur'ani an na ta'asa mu riƙa yin koyi wa an na tabi'ar rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama mu riƙa bin watan tsarin rayuwa da doka ta yi ko bari na manzan Allah mu riƙa koyi da manzan Allah a rayuwarsa ta zaman gida rayuwarsa ta zaman wurin karatu rayuwarsa a halin tafiya rayuwarsa a wurin zama rayuwarsa jama'ar musulmi a tsarin yadda cin abincinsa yake mai koyi da shi rayuwar manzan Allah watan a yanda zai shiga banɗaki ko ya fita ya shiga gida ko ya fita ya ci ko ya sha a rayuwarsa zamansa da iyalinsa a rayuwarsa wurin kwanciyar aure tsakaninsa da iyalinsa da ma Allah dai a ƙur'ani ya umarce mu mu tabbata muna yin koyi da manzan Allah muna bin abin da manzan Allah ya zo mana da shi ne kaɗai da ma a cikin haka ne mu ta duniya da lahira take a cikin yin haka ne mu a lahira yake a cikin yin haka ne zaman mu a duniya watan yake Allah ka shiryar da mu faƙala ta'ala inda Allah ya umarce mu ɗin shi ne Allah ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ka ce uswatun hasana koyi mai kyau an gane ko laƙad kana lakum ya tabbata ya kasance gare ku fi rasulillahi game da rayuwar manzon Allah da ma duk wani abin koyi kyakkyawa mai ban sha'awa mai ƙawatarwa ya kasance a gare mu a yadda rayuwar annabi take amma liman kana yarjullaha ga wanda ke fatan haduwa da Allah a lahira lami lafiya game da wanda ke fatan samun abin hannun Allah a lahira wal yawmal akhiri ga wanda ke fatan watan zaman shi lafiya a lahira wa zakara Allah kasiran kuma ya rika tunanin haduwarsa da Allah so lokaci da yawa ba wani lokaci da zaka ga baya tunanin haduwarsa da mahaliccinsa ko kuma ya ambaci Allah a rayuwarsa ta duniya ambato mai yawa dan yana daga cikin siffar manzon Allah kamar yadda Aisha take ce mana yazkurullaha ala kulli ahyani duk wani bangare na yadda annabi ke rayuwa baya mantawa da ambaton Allah wannan ɗabi'ar to ta kasance abin koyi ne kyakkyawa gare mu mu musulmi da muke amsa sunan musulunci wannan aya tana suratul ahzabi aya ta 21 fakana zaman alaina wannan yasa ya zama lazimi wannan yasa ya zama tilas akan mu mu musulmi da muke cewa mu ahlus sunna ne an nata'arrafa ala ba'd akhlaqi wasifatin rasuli sallallahu alaihi wasallam jama'a in dai mun yarda Allah ya kamba annabi ya yaba masa ya kuzuzuta sa ya kururuta sa Allah ya kamba ma manzon Allah in dai mun yarda da abinda Allah ya faɗa na wa innaka ala khuluqin wa innaka la ala khuluqin azim kuma mun yarda a Qur'ani Allah ya ba mu umarni mu riƙa koyi muna bin tsarin rayuwar manzon Allah to ya zama kenan tilas a kanmu mu yi ƙoƙarin sanin wani ɓangare daga cikin kyawawan ɗabi'u da kuma siffofi na manzan Allah siffarsa ta rayuwa siffarsa ta halitta siffarsa ta ɗabi'a jama'a kun gane ko ya zama tilas a kanmu mu yi ƙoƙarin tashi haikan don sanin kyawawan ɗabi'u da siffofi na ɗabi'a da na halitta na manzan Allah lenata sifa don mu rika siffantuwa wani ta tamassaku biha mu rika watan muna kama waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye na manzan Allah muna riko da su jama'a kun ga sai malam ya ce ala ba'adu akhlaqir rasul akhlaqi wa rasul sallallahu alaihi domin jama'ar musulmi jiya na fara gaya mana watan duk wanda zai yi rubutu kan watan ɗabi'u na manzan Allah wala di gama in mujalladi biliyan zai yi sai ya gama kuma sai an gaya mai a kowace rubuta ba saboda Allah ya yi yabo na ƙarshe game da ɗabi'u na manzan Allah ba wanda zai iya kaiwa wurin rubuta kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah kowa sai dai abin da ya sani jama'a duk littattafan da aka rubuta na duniya kaf da suka yi bayanin kyawawan ɗabi'un manzan Allah a zo a tara suri ɗaya duk a karance suka ji sai kuma ka ji a ko ta ɗabi'ar da ba a rubuta ba saboda na gaya muku mala'ikuwa ka suka zo suke cewa a kara manzan Allah da mutum goma cikin al'ummarsa masu kyawawan ɗabi'u ana karawa da kanshi mala'ika jibril ya ce ina ba su isa haɗa su da manzan Allah ba amma haɗa da mutum ɗari yana haɗa ya ce wallah ba za su haɗu ba ya fi ƙarfinsu haɗa da mutum dubu ya haɗa da mutum dubu ya ga ina ba zai yiwu a ce masu kyakkyawar ɗabi'a mutum dubu a al'umma annaba ya haɗa su da manzan Allah ba sai ya ce kai kar ma ka wahalar da kanka inda za a ɗauki halittu gaba ɗaya mutanen kirki masu kyawawan ɗabi'u ka ɗora su a nan ɓangaren na sikeli a aje manzan Allah a can shi kaɗai sai ka ga kyawawan ɗabi'un shi yarin jayi nasu shi kaɗai to ya za a yi kai rubutu a kan kyawawan ɗabi'un manzan Allah jama'ar musulmi yana daga cikin abin da yin Allah so mu karrar ni za mu zo mu karanta shi gashi idan mun gama ɗabi'un nan na manzan Allah ƙwara arba'in za mu zo mu karanta kuma min akhlaƙil anbiya'i daga cikin kyawawan ɗabi'u na annabawa ciki har da annabi Muhammad saboda mun ji na annabin da aka aiko mana to bari kuma mu ji a tattaro mana na sauran annabawa da manzanni ji kyawawan ɗabi'insu insha Allah akwai wani littafi wanda mun taɓa karanta akhlaqul mustafa a wurin nan an gane ku amma akwai babban wanda aka rubuta akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa adabu kyawawan ɗabi'u na manzan Allah da kuma ladubba da manzan Allah yake da su da irin ladubban da ya tsara wa musulmi rayuwa a kai kun gan shi nan wannan littafin yana da matukar kyau watan samun dama na karantawa mutane shi da yake da hadisai ne shi jama'ar musulmi kun gane ko kana buɗewa بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو الفضل الأباس بن الشيخ أبي الأباس النقاني رحمه الله قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد التميمي قال أخبرنا محمد محمد عبد الله بن محمد بن حبان الأصفهاني قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا ابن لهيئة عن عبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزع يقول ما رأيت أحدا أكثر مزاحا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة بنغم تمندا yake da yawan watan ɗan wasa na ban sha'awa tsakanin shi da mutane ba irin manzan Allah yanzu na annabi zai maka wasa na ban sha'awa amma kuma a wasan da zai ma na ban sha'awa baya faɗi sai gaskiya jama'a kun gane wala aksara tabassuman minu ban ga mutumin da ya kai annabi yawan murmushi ba wa in kana laisuna ali sabi ila mizahi ko da yake in za ka ga wasa na bai sha'awa ma banzan Allah da ke yi babu kamar in yana tare da yara jama'a kun gane ko kala akbar na bin abi asim kala to haka fa ya rubuta shi jama'ar musulmi kun gane ko duk abin da za ka gani to da isnadi mala ya ruwaito sa amma na hadisin da ya kawo an samu malamin da ya takhrijin littafin ya ce gaskiya watan yana da da'iful isnad tare da cewa dai in ka haɗo wasu hanyoyi zai iya zama hasanun lagairihi yana nan cikin shama'il na muhammadiyya to in allah so za mu zo shi ma mai karatunsa amma a ko littafi shi ma kun gan shi arba'una majalisan fi suhbatil habibi siratun akhlaquhu siratuhu akhlaquhu shama'ilu wannan asali watan zaman karatu irin wannan ne ake tara mutane ana musu game da yanda ake zama da manzan Allah yanda ake zama a fadar manzan Allah tarihin annabi kyawawan ɗabi'un manzan Allah siffofin ɗabi'a da rayuwa ta manzan Allah wannan littafin yana da daɗi watan asali da ma shi mu take zama a gida ana karantar da al'umma irin yadda ake da tsarin yin tatsuniya jama'a kun gane ku ina karantar da wannan alherin da ke ciki ba karami ba ne in allah so duk za ka ga an samu lokacin allah ya tsawaita mu? ina sha'awar karantar da irin waɗannan littafan saboda abubuwan da suka kunsa na gyara ɗabi'u da halaye da koyar da ladubba da sauransu na gaya muku cewa asalin musulmi watan yana zama cikakken musulmi ne in ya tsari ya kiyaye waɗannan kyawawan ɗabi'u da halaye su kuma kyawawan ɗabi'u sun tattari ne a cikin waɗannan abebe shida jama'a kun gane ku gaskiya amana alkawari girmama na gaba mutunta sa'a tausayin na ƙasa duk abin da ba waɗannan ba suna ƙarƙashin waɗannan ne Allah ka shiryar da mu da kamalin sai yake ce mana watan dan mu siffantu kuma mu kama waɗannan watan kyawawan ɗabi'u na manzan Allah mu riƙe su gam asa an tushrika shamsul akhlaqi fi ako an tushrika watan shamsul akhlaqi fi hadhihi dunya allati gabat anha watan muna sa ran in dai za mu ruku da kyawawan ɗabi'u na manzan Allah muna fatan hasken kyawawan ɗabi'u na manzan Allah su haskaka wa al'umma fi hadhihi duniya a wannan duniyar jama'ar musulmi mu sani cewa duniya a yau watan mutanen cikin na rayuwa cikin duhu mugun duhu amma kasancewar idan ka iske gwano baya jin warin jikinsa jama'ar musulmi in ka samu mai yasar kashi mai yasar shadda za ka ga in ka zo wurin wari ya dame ka amma shi baya jin warin in ya ga dama a wannan cikin masan sai ga ya sa hannu ya zaro gora sai ya balla ya wurga a baki in ma ya ga dama sai ya sa goran a cikin kashi sannan ya wurga a baki wai dan ka gane cewa shi ba hanyar cin abincin shi wannan kashin ne da aka shi bai jin warin bai kuma kyamarsa da ma kun gane wallahi bari ku ji kun ga a yau tun da duniya ke sake akwai wani littafi da aka rubuta karatun da zami da maza na azumi an gane na watan na wannan mai yake da suna wannan littafin a watan man tashar bi kaumin fahuwa huwa akwai littafi da nake so in fito musu da shi ma za khasira al'alam bin hitatil musulmina wata baƙar asara duniya ce a yau dalilin yin ƙasan musulmi jama'ar musulmi tun da kyawawan ɗabi'u da halaye irin na musulunci yau ba su ke jagoranci a kowane ɓangare ba na rayuwa a duniya jama'a sai duniya ta zama ta yi mugun asara an koma cikin duhu irin na jahiliya dalilin yau idan kaje jami'a idan ka je wata polytechnic in ka je fce idan ka je duk secondary school ko kwaleji idan ka je wata primary ko nazari yau duk inda kaje asibiti inda kaje je duk ma'aikata duwata ministry idan ka shige ta za ka ga ba ana gudanar da rayuwa a wurin bane a ƙarƙashin haskakawa da jagorancin kyawawan ɗabi'u da halaye irin na farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a an kakalli yadda ake kasuwanci inda kyawawan ɗabi'u na tsarin kasuwancin da annabi ya zo da shi an yi hannun riga in aure ne haka in ma haihuwa aka yi yadda za a yi sha'arin suna haka jama'a duk abin da za a yi fa yau zamantakewar aure mu'amala abota duk abin da kake ganin al'umma a ko ina suna gudana kai haffa sallah sai wanda Allah yake maka ba a irin tsarin yanda annabi ya tsora musulmin farko na abin da ya kamata a kula da shi a sallah fa ake kula da shi ba a yau dama duk abin da ake kawai a yanda san rai ya tsara mutane galibi haka suke wannan yasa a yau duniya ta zama cikin wani irin duhu dindin ma dindin in ba ka san waccan fitila mai haske da haskenta kama hasken rana ko kuma haskenta ya fi hasken rana in ba ka san wannan hasken fitilan ba ba ka iya idanka kwantsa na ciki ba za ka ga hasken ba wannan duhun ba za ka gan shi ba da ake ciki hasken ba ka san da shi ba wannan ya sa jama'ar musulmi in mutum na warin hammata sai ya zo wuri kaga yana ta harkarsa waɗanda ke wurin ne ke jin yana warin hammata tunda mutanen da suke rayuwa a duniya yau suna cikin wani irin duhu tun ka a haife su suna ciki a duhun aka yi cikinsu har aka haife su ran suka shigo duniya a wannan duhun fa suka shigo sannan suka fara wayo suna rarrafe suna tatata har suka fara tafiya suka fara wayo suka fara komai duk a wannan duhun don haka sai suke ganin yadda yau ake rayuwa a duniya kamar yayi bayan wallahi wanda ya san irin yadda duniya ta haske da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya san yau al'ummar duniya tana rayuwa ne a cikin duhu jama'a jama'ar musulmi kun gane ko to wai a tsarin karatuttukan nan muna son ne ko da mu musulmi yau mu dan samo ko da wani dan balli ɗaya ne daga cikin wannan haske na annabtar annabi da ya zo da ita na wannan kyawawan ɗabi'u da halaye waɗanda su ne asali abin ban sha'awa wurin rayuwa jama'ar musulmi fa sai da annabi ya kai ga cewa watan idan ranar kiyama aka tashi kiyama duk wani aikin alherin da bawaye idan aka ɗora shi a nan gefe aka ɗauko kyawawan ɗabi'un shi aka ɗora a nan sai an ga kyawawan ɗabi'un shi duk ya fi wani aiki da yawa Allah nauyi babu abin da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a ma'aunin aikin alherin bawa a ran kiyama amma di ba ka ga yau yadda aka mai da kyawawan ɗabi'u a rayuwar musulmi kamar shi ne ma watan secondary issue ba shi ne primary ba kamar ba shi ne farko ba kamar ya zama shi ne ƙarshe kawai ba mai ɗaukar kyawawan ɗabi'u irin na musulunci yau wai a shi ne farko wanda shi ne asalinmu ba mai kallonsa a haka a yau wannan ya sa mai hankali da ya san addini ya san hasken da manzan tsira ya zo da shi ba zai yi mamaki ba dalili to tun mutum na ciki fa a wannan duhun ne aka samu cikinsa har da aka haife shi a wannan duhun yaushe zai taso a irin wannan duhun ya ɗauka da wani haske da manzon tsira ya zo da shi na rayuwa cikin kyawun ɗabi'u da halaye a nan jiya nake gaya muku manzon allah da aka ce ta arifin kansa da kansa waye shi ce waye ni ne wannan addu'a ta annabi ibrahim ni ne wannan albishirin na annabi isa ni ne wanda lokacin da mahaifiyata ta samu cikina tana bacci sai taimafarki wani haske ya fito daga jikinta ba inda bai gane ba a duniya annabi ya ce ni ne wannan hasken jama'a kun gane ku duk inda ka ga ɗan adam na rayuwa hasken ma'aiki ya kai wurin sai dai da gangan ya disa shi hasken don ya rayu cikin duhu jama'ar musulmi kun gane ku allah ka shiryar da mu to da haka muna fatan watan idan mun siffantu da kyawawan ɗabi'u irin na manzan Allah mun kama su mun riƙe gam to muna sa ran in Allah ya so wannan hasken kyawawan ɗabi'un manzan Allah su haskaka ko'ina a wannan duniyar. Allah ce gabat an hatil shamsu sanawatin ɗawila wanda wannan hasken rana na kyawawan ɗabi'un manzan Allah ya faku an gane ku ya faku a duniya a yau shekaru masu tsawo jama'a kun gani tura da kansu suka ce su da kansu sun san duniya ta samu matsala dalilin koma bayan musulmi da musulunci suka ce ba wani abu ya ja haka ba kuma na farko a yau musulmi a duniya mafi yawansu sun zama jahilai wanda a da ba haka bane, sun jahilci rayuwar duniya sun jahilci addininsu wannan na daga cikin abin da ya mai da duniya a yau ta samu kanta cikin wannan hali na niyasu da kakanika yi jama'a kun gane sannan ƙasashen musulmi yau a duniya in dai watan karfin sojan to a yau an wuce wannan ya jama duniya matsala da kansu tura suka faɗi ba saboda suna da yaƙinin cewa idan har kasashen musulmi a duniya su suka fi kowa ƙarfi na bangaren abin da ya shafi harkar soja suna da yaƙinin duniya dole za a zauna lafiya ko ba ko kai ba musulmi ba ne suna da yaƙinin musulmi ba za su bari a zalunce ka ba amma waɗanda ba musulmi ba idan aka yi sake zan su suka fi ƙarfi na bangaren aikin soja a duniya to an samu matsala ko dai su zalunci ko suna kallo ana zalunci su ja baki su shi jama'a kun gane kun ga jahilci kuma abinda zai baka mamaki tura suka ce jahilcin nan wanda da ba haka suke ba musulmi da tuta ilimi na abin da ya shafi rayuwa bare addini a duniya yana hannun musulmi da jama'a kun gane shekara dubu da wani abu musulmi a masar sun kai matsayin sun yi jami'a shekara dubu da wani abu ma kun gane ku? lokacin da annabi ya rasu musulmi a cikin garin madina fashewa suka yi duk inda suke jin labarin akwai dan adam yana rayuwa suka ce zama bai gansu ba dole sai sun yi yawon tallata addinin musulunci da ilimi da ma duk garin da suka je za su je ne da nuna kyawawan ɗabi'u da halaye da wannan ne ake sha'awarsu a ce wai meye manufarku sai su ce manufanmu kunu amsalana so muke ku zama irinmu masu kyawawan ɗabi'u da halaye idan suka ce mu zama irinku mu zama musulmi sai su ce e sai su ce gaskiya mu ba za mu musulunta ba sai ce ba matsala ba matsala ba ne wannan amma bari mu koya muku abin da za ku amfana na ilimi kuma ku amfanar ilimin da ke da alaƙa da rayuwar duniya jama'a a lokacin ne fa da irin su chechenia su bosnia su nicaragua su inani duk su su eh, su azerbaijan su eh, irin duk waɗannan pakistan duk irin waɗannan ƙasashen tun a lokacin fa musulmi suka kai musu tallan musulunci galibi sun musulunta amma wasu ba su musulunta ba da har zuwa kasar irin spanish na yankin turawa irin su imamul bukhari irin su abu dauda irin su tarmizi di yankin su waɗanda asalin iyayensu ba musulmi ba ne ba larabawa ba ne ba imamul bukhari za ka ga iyayen shi turawa ne tallar da aka kai musulunci yankinsu kakannin shi suka musulunta iyayen shi suka taso a musulunci ya taso a musulunci imamul bukhari nan da kake ji wanda ake rawahul bukhari gaba ɗaya tun daga bukhari muslim abu dauda tirmidhi na sa'i ibnu maja jama'a imamu muslim ne kawai balarabi duk sauran ba larabawa bane duka sauran ba larabawa bane kuma sahabban manzan Allah ne suka rika yawo a duniya annabi na rasuwa hamma wara Da ma hannun najeriya fa sai da sahabi ya shigo jihar maiduguri uqubatu bin nafi alfihe ba inda ba su yawo ba a duniya dan me dan su tallata kyawawan ɗabi'u da halaye irin na annabi sannan su koyar da ilimi ta ma a yau sai ya zama abin da ya shafi ilimi na rayuwar duniya wallahi an wuce musulmi ko su ki ko su so harkar science and technology wallahi an wuce musulmi kun ji daya abu na biyu mafi muni tura suka ce shine daidai da ilimin addini idan ka tara musulmi goma za ka iske tara ba su da shi ina addinin na ce sa gaba ba sani ba Na ku mamakin wannan magana babba ture da tsayawa wurin bincike idan kana son gane haka je ka aikin haji a nan ne za ka fahimci cewa lallai musulmi a duniya suna cikin mugun jahilci sun jahilci addininsu za ka iya ganin mutane musulmi a wurin aikin haji kusan mutum dubu sun taho amma dukansu za ka iska duk jahile ne ba abinda suka sani amma sun ji aikin haji duk inda ka zaga fa haka ake duk ƙasashen musulmi turawa sun yi wani irin mugun makirci na hana musulmi mai da hankali akan ya san addininsa da na abin da ya shafi ilimi na rayuwa abin da za a amfana a rayuwar duniya ɗaya kenan na biyu ƙarfin tattalin arziki an yi sake a duniya tura suka ce watan ƙasashen musulmi sun koma ƙasa na uku suka ce harkar watan harkar ga watan karfin soja an wuce musulmi a duniya yau da ma kun gani kalla a duniya yau north korea yanda ta zama ma america bala'i da masifa kai inda ta kasa ta musulmi ce ta zama irin north korea din da yanzu musulmin duniya ba su ƙafa kafa ba yanzu shugaban kasar diyan da zai yi ya yi dan dai amerika ta yadda a yaƙi amma la amerika ta ƙi yadda duk abin da zai yi ya yi ta ƙi yadda saboda sun auna in suka fada ma yaron nan shekarar shi talatin da wani abu in suka fada mai wala zai watsa amerika kuma dan ka san takadari ne ne kafin ya fara tsokana amerika ta zo a yaƙi sai da ya shela a duniya yanzu rigimar da ake ta yi kenan fa sai da ya shela a duniya ya ce saboda ya san wace ce amerika amma zai ma duniya maganinta sai dai duk inda za ta yi rikici sai ta yi kokarin jawo wasu kasashe su taya ta yi ya ce to ina sanar da kasashen duniya duk kasar da ta yi gigi ta ce dis da ugo za ta goyi bayan amerika ya ce to ita zan fara harba wa nukiliya kuma wallahi haukashi na rantse da allah zai na kun ji wannan jama'a wai sai yana ta gwada harba nukiliyarsa irin kasan watan damusa ta kan yi wani abu idan ta haɗu da naman daji da ta rasa yadda za ta yi da shi a idan ta haɗu da naman daji ta ga yana da ƙarfi kamar irin ƙarfin da ta take idan ta haka ta haka ta ga kai kar in mai faɗawar da ba shi to barin mai dabara shi ya faɗo min jama'a idan ta yi kama haka sai kawai ta juya za ta gudu sai ya biyo sai ta kwanta kawai ta rigingina haka gaba ɗaya da ya zo sai ya faɗo mata sai ta rike mai makogon in ta rike daga nan sai ta kashe jama'ar musulmi haka shugaban north korea na fa yake ta yi sai ya sa wai a zo sai ya ce a gwada harba makamin a gani sai a tillara sai ya ce a rage mai tafiya da an tillara sai a ce a yanzu da an fara aiki ma haka zai mana da zai kai inda muka ce ba a ƙara gwada sai a ƙara gwada sai a ga kai inda ake so ba wai duk ƙoƙari shi dai amerika ta yadda ta faɗo mai da yake matsiyata ne su ma masu wayo sun ce wannan yaron so yake mu faɗa mai mun gane kanshi so yake watsa amerika kuma ina tabbatar muku kun ga da yagigin gigin faɗa ma amerika da yanzu labari ake nata a duniya da ta zama khabar kana da ta zama nasiyan masiya. yanzu kaji tana ta cewa yanzu wai kasashen duniya ba za a yi mai magana ba ba za a yi musu magana ba ba a mai musu magana ku karatar su aikin da musulmi a duniya suka yi sake kasashen da ba na musulmi ba ya zama watan suke da karfin soja a duniya jama'a ilimi na rayuwar duniya sun wuce musulmi tattali sun wuce musulmi jama'a kun gane harkan lafiya sun wuce musulmi duk abu za ka ga sun wuce musulmi ai daga nan ne duniya ta koma cikin wannan duhu da kuna kallon kasashen musulmi yanzu idan ba ka da lafiya komin zaman ka kafi haƙƙi ne ƙasar musulmi ta yi tsarin yadda za ta baka lafiya kyauta man karanta da ku anan, sai sayyidina umar ya fito ya iske wasu yahudawa ne ga su watan ya iske wasu kiristoci ne kutare suna yawon neman taimako ku da cuta irin wannan suka ce kayi bawan allah tsaya lokacin biyan haraji ya kusa ka san umar ba wasa shi sa muke kokari ya ce a a a sai ya ce ku zo ya tafi da su bai tulmali ya ce ni ne umar kwantar da hankalin ya ce ba zai zama mun muku adalci ba tun kuna yara kuna biya kuma wannan cuta a ce sai kun biya wani haraji ya ce duk watan duniya a rika ɗiba a dukiyar musulmi ana ba su suna cin abin da za su rayu duk wata sannan ya ce duk inda za a nemo mai maganin cutar kuturta a duniya a nemo su su zo su yi musu magani su warki da kuɗin musulmi sayin na umar tsoho ya gani ba yahudi yana yawon neman taimako don biyan haraji umar ya ce wallahi bin maka adalci ba tun da ƙuruciya kake biyan haraji har ka tsufa ce sai ka biya ya ce dattijan mu je ka gani ya ce wannan dattijan a rika ba shi abin zai ci duk wata zai ishe shi duk wata a rika ba shi ce bai maka adalci ban bai maka haka ba jama'ar musulmi musulmi na ma wanda ba musulmi ba magani idan a duniya su duniya jagoranci tana hannunsu amma yau da aka yi sake a ƙasar kuma ba a iya baka maganin rashin lafiyar ka ku je shi ka ku gani ba na gwamnati ba ne je kaɗa kuna ka gani yadda za ka ga jama'a cike ba kowa a ciki wani ɗakin ka leƙa mutum ɗaya ne kuma ba ya mutane ba su da lafiya ba ne ba suna da a'a ba su da lafiya kowa ya san kawai in ma ya je azaba ce ta masifa na cajin shi bayan da zai da aka yanzu da yawa mutane ga sunan basu lafiya suna ta hakuri ne jama'a bayan da za su amma wurin nan ɗaiɗai ne wanda za a ce baya ɗan jin wani abu a jikin shi yanda da zai je asibiti a gwada shi a ba shi maganin cutar ya san kyauta za a mai dayaje to amma ba zai ji ba a haka a haka abin na karami ne zai ta ce har sai ya zama babba To ya mutum zai yi a ƙasarsu to duk sanda aka yi sake ba musulunci da musulmi ne suke kan gaba kan harkar komai na jagorancin duniya ba to daga nan duniya ta samu matsala ta koma cikin duhu ku ba ku ga yanzu yanda wata harkar ilimi ta zama musulmi sanda harkar ilimi ke hannu yawo suke suna tallata ilimi kyauta kyauta suke ba da ilimi ku karanta littafin dirasatul islamiyya na sayyidu qutb kai mamakin Allah irin yanda sahabbai suka rika yawon yada ilimi a duniya kyauta daga nan ne fa duk inda ka ji karatu ya tashi daga wurin su ko na rayuwar duniya ko na addini amma bature ne duk abin da kaga bature ya kawo ma waya ce maka kyauta to a kota da sisa fiha da sisa a wani makirci da abin sai maka wata muguwar illa jama'a kun gane ko a za wai sai sai abu ce wannan ba a yi shi don a yi amfani da shi a kasanmu ba sai kaga sun yi abu na ci ko na shafawa amma baka isa ka siyar da abin a ci a kasarsu ba saboda sun san yana da illa sai dai a fitar da shi kasashen duniya ku je can ku karata ku ci ku sha ku sha faɗin wannan duk ma ba mutuwa ba in ma jahannama za ku wuce ya rage naku mu dai mu samu kuɗi da ku aka suke sa hada wannan ƙasa da wannan ƙasa yaki jama'a duk sake aka yi kyawawan ɗabi'un da manzan tsira ya zo ma duniya da su yau an yi sake ba su ke jagorancin duniya ba da aka sai mala yake ce mana idan muka yi ƙoƙarin siffantuwa da waɗannan ɗabi'u muka kama su muka riƙe to ana fatan hasken kyawawan ɗabi'un da annabi ya zo ma duniya da shi ya haskaka a wannan duniyar wacce watan wannan hasken rana na kyawawan ɗabi'un manzan Allah watan ya faku tsawon watan ya shekaru masu tsawo malam sai ya ce inna maudu al-akhlaq wannan topic wannan watan maudu'i da za mu karatu kansa ko rubutu da malaye a kansa ɓangaren kyawawan ɗabi'u irin na manzan Allah laisat amran hamishiyan ya ce ba al'amari ba ne wanda kawai gefe yake ba ciki ba shi ne hamish ɗin jama'a kar mu ɗauka watan kyawawan ɗabi'u irin na manzan Allah da ya zo duniya da su wai su ne a gefe waɗannan miyagun ɗabi'un yau da al'umman muke gudana a kai wai su ne daidai waɗancan su a gefe suke ba a tata su sam al'amarin ba haka yake ba ma kun gane ku? to kowa da ya gani tsarin da manzan Allah ya zo ma duniya da shi na jagoranci yau a duniya a ina ne yake shugabanci ina ne yake masu shugabanci jagoranci to ga shi nan tsarin da aka yi mana yake mana jagoranci dan zatin Allah ku diba ku ga yau yadda suka mai da ƙasar ba su mai da ƙasar haka ba sai dan a ƙarƙashin wannan tsarin ne suke jagoranci jawo karan tarihin yadda musulunci ya tsara jagora ya jagoranci mutane kalli zamanin sai na umar a matsayin shi na shugaba wataran sai da aka ga rigarsa ga faci guda goma sha bakwai a jikin rigarsa ba kuma abin da ya dame shi zai je bayan gari in ya tashi ofis ya samu inuwa ya kwanta ya huta don ƙwaƙwalwa shi ta huta ta samu sauki jama'a kun gani wani bayahude wani mutum an turo shi daga ƙasarsu kiristoci ne yahudawa ne da ya zo zai zo madina wurin umar ya bashi wasiƙa jama'a ya zo bayan gari zai shiga gari ya ga umar kwance yayin nan kawai na ɗan ya kishin gida haka yana shan inuwa ba kowa a wurin ya kalli umar ya ga to wannan a bayan gari ma wani maka ba sai ya wuce kawai ke an aiko ne wurin sarkin korin shugaban korin amirul mu'minin nan ka ce ah aiko yana bayan gari fa inda yake huta fa Wane ku kai su sai ya ga wanda ya wuto a bayan gari yana hutawa kuma shi ne umar sai ya ce ba shi ba ne wannan aka ce shi ne mana ya ce mutane su ba shugaban kasarsu a bayan gari shi kaɗai? to mu dai ba mu da wani shugaba nan na musulmi nan madina ɗan ba wannan ba sai zo ya ce kajuwa ina gajiya ba aga ka gaisa misali ya ce na zo wurin shugaba ne ya ce ato bismillah ya ce shugaban na ke nema ya ce mene ne a ina neman shugaban ne ya ce wannan wurin waye kawo ka wurin ka ya ce ni ne shugaban sai ya tsaya ce kai gama duniya ta yi asara saboda rashin gaskiya ya ce yanzu yaushe shugaban ƙasanmu zai iya tafiya shi kaɗai a cikin gari ba wai ya koma bayan gari shi kada ya kwanta yana hutawa ba ya ce duniya ta yi asara ga inda asalin shugabanci umar sai ce kai tsaya ka ji ban zalunci wani ba ban taba dukiyar wani ba ban wulakanta wani ba tsoron me zan ji in zo in kwanta a nan wani taba haƙƙin wani taba jama'a kun gani bai taba haƙƙin wani ba na ba ku labarin sayid na umar ne lokacin da ya hau khalifanci yana hawa mumbari ya ce ya ku jama'ar musulmi wanda duk yake jin shi mai karfi ne zai taka wani a wurina shi ne mai rauni zan taka shi wanda duk ke jin shi mai rauni ne za a taka shi bayan da zai ce a wurina shi ne mai karfi bara a taka shi ya gani ya ga yadda zan mutunci ga wanda ya taka shi don haka laila na har dare ko rana wanda duk matsala ta sama na wata damuwa ya zo gida kai tsaye in ina gida ba na ofis na tashi ofis zo gida kawai kana zuwa kai sallama dare ko rana sai na umar sai ga in suna da matsala ya tashi ofis ana biyo shi gida da an yi sallama zai fito amma sai ya fahimci cikin dare in ya gama aikin patrol aikin banga lura da gari komai ya daidaita ya koma gida karfe ɗaya ne sha biyu ne na dare ya shiga ya ɗan kishin gida har asuba bejin wani ya zo da wata matsala sannan ya ce jama'a wai ba matsala ce da ke faruwa ga musulmi cikin dare ne ya ce wallah ana tana faruwa yi matsalar ba a so a takura shugaba irin yadda aka ga yana wahala ne sai aka ga gara a bashi ya ce a'a to tun da haka ne duk wanda ya shiga matsala cikin dare ya zo kofar gidan umar zai ga igiya ya ja ta kawai ban san me ya sirrin haka ba ashe in ya gama patrol karfe 1 da dare yana shiga gida sai ya ja igiya kai ta kofar gida ya aji nan ya jawo ta hakkan gadan shi sai ya kamo ya shi ya daure ko bacci ya dan fusge shi kai kuma dare yara sun taya suna kukan abinci ka rasa yadda za ka je ka a ah, to ai shugaba ya ce a je gidan shi yana zuwa sai ya kama igiyar ya rike idan ya ja sai ya ja yana janta sai umar tim sai faɗo a kan gado sai maza ya tashi ya cire igiyar sai ya fito yaya sai ce wala yara ne suke ta kuka ba abinci sai ce mu je ka gani sallama matar shi ta fito su ɗauko abinci a fita ya je su za su haɗa abincin komai ai a ba jama'ar musulmi kalla abubakar ranar da ya rasu aisha tana zubar da hawaye mahaifinta ya rasu ta ce ta rantsi da Allah gwamnatin musulunci ita ta amfana da mahaifinmu mahaifinmu bai amfana da ita ba don yau gashi ya faɗi ya mutu bai ban mana komai ba alhanin ta ce mahaifinmu tun da muka taso mun san mai arziki kullum garin Allah ya waye tun tasowanmu idan za a yi miya a gidan marago gaba ɗaya ake yankawa a feɗe a daddatsa a kwashe shi duka a zuba a tukunyar miyar gida haka ake fatin muna yara har muka girma har muka yi aure har ya karɓi gwamnati yana karɓar gwamnati sai ce zai ajostin komai a rayuwa an daina cin wannan daɗin yanzu musulmi za mu aiwa aiki da musulunci ya faɗi ya mutu bai ban musu wani gado ba duk abin da ya mallaka musulunci ya ma aiki da shi kaji da musulunci ya zo da irin waɗannan ɗabi'un da Allah jama'ar musulmi asara umar ya kan abin da ya yi abubakar ba asara ba ce don yanzu ba ka iya faɗin sunan sai ka ce Allah ya ƙara masa yadda jama'a kun gani to irin kyawawan ɗabi'un da musulunci ya zo da shi da wannan fitila mai haske da musulunci ya zo da ita ta haska duniya yau an juya mata baya ana ganin ai ita shi baya ne ma waɗannan ɗabi'un ba su kai ba yin aiki da su bal ala ya ce ina maudu'i na tattauna kan kyawawan ɗabi'u huwa aslin min usuli hadha din ai fandishan ne tushe ne asali ne daga cikin asalin wannan addinin namu na musulunci jama'a kun gane kyawawan ɗabi'u asali ne shi ma daga cikin usuli hazardi amma yanzu kun ga yadda musulmi suka mai da kyawun ɗabi'u a baya ka ga ɗan musulmi sai ga kamar ɗan anni ka ga 'yar musulma sai ga kamar 'yan arniya saboda saboda yau ana ganin ɗabi'un bature su ne asali a duniya idan mutum ya rasa su to ya koma baya don haka ya sa kuka ga duk wata uwa duk wani uba ƙoƙarin shi iya matuƙa shine ga 'ya'yan shi ya kwashe su ya kai ma waɗanda ke koyar da ɗabi'u da halaye da tunani irin na baturi kalli irin kuɗin da iyaye ke kashewa akan haka irin wannan karatukan na baturi don Allah kuma duk aje a kashe kuɗin amma kuma ba a samun abin da ake so a asali yaran ba sa iya zana ssce ko waye ko ne kodinsu ko mawace ce ko naptec balaya da kan sai an taimaka musu ba za su iya jam ba sai an taɗan kai komo ana taimakawa jama'a kun gane ko ko kalli yanzu makarantar islamiyya ko hadda ko makarantar allo da ɗan kuɗin da ake biya amma jiyan da yara suke mai da hankali a ɗan wannan kuɗin jiyan da yara suke fahimta ilimi jama'a kun gani sai ga yaro gaba ɗaya haye haddace ƙur'ani a makarantar hadda idan aka mai da hankali har ya haddace alƙur'ani fa kuɗin da za a kashe jama'ar musulmi befin dubu biyar zuwa dubu shida dubu bakwai Sawa da galibi makarantu ba za a ga dittam 600 wadda take da ɗan tsada shine 1000 wadda ke da tsada 1500 ba wadda za a ganta 2000 to yanzu idan 1500 ne ka ga a shekara 4500 ko a wurin na akwai yaron da a shekara shekara bata kai biya haddace Qur'ani makaranta haddace ake ana akwai yaron da ya shekara biya haddace Qur'ani a wurin nan jama'a kun gani ga su na yanzu har yanzu makaranta ba ta shekara uku ba nawa a kashi biyar? galibi iyaye ba su biya haka nan dai ake yi amma zo ka ji akwai mai izu 40 da wani abu akwai mai talatin, akwai mai 20 akwai mai goma, akwai wanda sun haɗa ƙur'ani Dan allah jama'ar musulmi a dubu nawa dubun da bata kai goma ba amma wannan atam daya za ka ji dubu talatin da shida kuma abin da ake so a samu ba a samu ba ana son a samu turancin ana so a zama baturan ana so a koma turawa ba za a iya ba ka zama muzazzabi bai na zalika ɗan la'ila haƙula iwala Laila haƙula kai ba kamar da hankali ɗanka ya fahimci addini ba baturan kuma ya ce ƙarya kake kai ba bature ba ne na dinul khulqir rafi' kun ga addinin nan namu addinin kyawawan ɗabi'u ne maɗaukaka wa innal hamida kuma lalle kyawawan ɗabi'u ban yabawa kanat min a'zami asbabin tishari hadha din fi shatta baqa'il ard mala yace kuma ku sani ya ku musulmi lalle kyawawan ɗabi'u da suke ban yabawa gaskiya amana alkawari yanzu kuna jin mutanen kudancin ƙasar nan ko yau a labaru sai da nabi yanda suke ta cewa a matsawar roƙon allah yanda buhari ya ɗauko aikin najeriya allah ka tsawaita rayuwar shi arne ne yake maganan nan yau a labaru na ji da safe ya ba shi lafiya a rika addu'a saboda an daɗe najeriya ba ta ga shugaban da ya ɗauko tsarin gyara ta ba sa baya nufin a ce shi ma ya saci kuɗi kwaɗon kuma da aka sata ƙoƙari yake karɓo a dawo da su don aima 'yan ƙasa aiki in ba buhari ba jama'a wai mutum ne zai zauna ya shiru? ranka ne aka ce lafiya ya ce shi abin da ke damuci a ce wai yau a wani ɗan najeriya wanda talakawa sun fi yawa a ce iyayensu biyan kuɗi suke sannan su karatu ni wannan shi ke damuna Tunani na ya za a yi a ce di yaran da ke ɗan najeriya ne su rika karatun nan kyauta waya fi tunanin buhari ke da ko private school kake buhari ya zama shi zai ɗauki nauyin ci gaba karatun ɗanka a private ɗin alhakin shi ne shi yi kar ya baka kai hmm. amma da yake 'yan najeriya ko da kaji su a fatin buhari ƙarya ne dan wawura fati to mala ya ce fadinu na dinul khuliqil rafi addinin nan namu addinin kyawawan ɗabi'u ne maɗaukaka wa innal akhlaqal hamida kuma ku sani lallai kyawawan ɗabi'u abeban yabawa kanat min a'zami asbabin tishari hadha din su tun fatashin farko su suka zamo daga cikin mafi girman abubuwan da suka taimaka wurin yaduwar wannan addinin fi shatta baqa'il ar a bangarori daban-daban na kasashen duniya wa hunaka wa hunaka irtibakun wasiqun bainal imani wal akhlaq anan ina son ku gane akwai alaƙa mai ƙarfin gaske a musulunci tsakanin imaninka da kuma kyawawan ɗabi'unka da ma kun gane ko don manza Allah yana cewa la imana liman la, la amana tala duk wanda bai da amana kuma shi ɗabi'a mai kyau amana wani ɓangare ne daga cikin to in baka da ita baka da imani da ka akwai dangantaka mai ƙarfin gaske tsakanin imani da kyawawan ɗabi'u musan haka mu musulmi za kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa ma manzon Allah ya ce akmalul mu'minina imanan idan ka tara muminai wanda yafi kowa cikar imani wanda imanin shi ya fi cika ahsanuhum khuluqa su ne wanda suka fi saura kyawawan ɗabi'u da halaye wannan hadisin sahihi ne al'imamu tirmidhi ya rawaito sa albani ya tabbatar da ingantacce ne a sahihul jami'us sagir lamba hadisi na 2232 allah ka shiryar da mu ولذلك اكتفى الإمام ابن القيم أثر شيخه الإمام ابن تيمية في الربط بين الإيمان والأخلاق وأن يسا ابن القيم وتنيدي بي قرب ما منسى الإمام ابن تيمية wurin alakantar da dangantaka tsakanin imani da kuma kyawawan ɗabi'u wa shara ila annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ibn taimiyya a littafinsa kamar yadda almajirin shi ibn qayyim shi ma ya rubuta a nasa littafin ya yi ishara zuwa ga cewa lallai manzon Allah Kadi jama'a baina taqwallahi wa husunul khuluqi manzan Allah ya haɗa watan tsakanin tsoron Allah annabi yana da mutuka tsoron Allah da ma kun gane ko ya kuma haɗa tsakanin tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u wa fassara zalika bi qawlihi ya fassara mana wannan magana a inda yake cewa li'anna taqwallahi domin tsoron Allah in mutum na da shi tuslihu ma bainal abdi wa bainar rabbihi yana gyara alaka tsakanin bawa da mahaliccinsa jama'a in mutum na da tsoron Allah tsoron Allah na taimakawa wurin gyara alaka tsakanin bawa da mahaliccin shi wa husnul khuluqi su kuma kyawawan ɗabi'u yuslihu ma bainahu yana gyara alaka tsakanin bawa wa baina khalqihi da kuma sauran halittun ubangiji fataka wallahi dan haka shi tsoron Allah tujibu lahu mahabbatul lahi yana wajabtar da mutum samun soyayyar Allah wa husnul khuluqi su kuma kyawawan ɗabi'u yada nasa ila mahabbati yana jawo mutum mutane su zo su rika san shi suna kaunarsa da ma kun gane ko wannan ka karanta littafin alfawa'id na al'imam ibn al-qayyim Allah ka jikan shi da rahma shafi na saba'in da biyar Allah ka shirya da mu fa hayya bina da ma ku taho mu tafi linadufa fi basati ne akhlaqil hadith dan mu zagaya gonan nan an gane ko gonakin kyawawan ɗabi'un masoyinmu sallallahu alaihi wa alihi sallama mala ya ce hayya bina kai ku zo mu ji ku tawo gaba ɗayan ku duk ku zo mu shiga mu shige cikin gonakin kyawawan ɗabi'un masoyinmu sallallahu alaihi wa alihi sallama le naqtifa min thimariha dan mu dan katso wasu daga cikin ƴaƴan itatuwan kyawawan ɗabi'un manzon Allah mu samu mu ci mu koshi da su mu ci makoci kyawun ɗabi'un manzan Allah Allah kai mana ado da su mala ya ce ma a abiraha ko mu shaƙi ƙanshin waɗannan watan 'ya'yan itatuwa na kyawawan ɗabi'un manzan Allah Allah zai fada alal kauni wanda manzan Allah ya kwararo roma halitta su kullihi gaba ɗayan duk halitta manzan Allah sai da ya isan mata da kyawawan ɗabi'u irin nasa asallahu an yarzuqana akhlaqan nabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya azurta mu kyawawan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yajma'ana bihi muna roƙon Allah ya haɗa mu wuri ɗaya da manzon Allah fi jannatin na'im cikin aljannatan Allah masu cike da ni'ima wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa katabahu wanda ya rubuta wannan littafi shine al-faqiru ila afwir rahimil ghaffar mabukaci mai tsananin bukata zuwa ga rangwamen Allah mai tausayi mai yawan gafara waye wannan mabukacin shine mahmudin al-misri da ake ma alkunya da abu ammar ma ana nuna lokaci yayi gobe za a fara farkon watan ɗabi'un manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah muna roƙonka don girman zatinka Allah muna roƙonka ta hanyar tawassuli da sunayen ka tsarkaka da ka maɗaukaka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana ado da waɗannan kyawawan ɗabi'u na manzan Allah Allah ka yi mana watan sutura Allah muna roƙonka ka ta mu tare da manzan Allah wuri ɗaya a cikin aljannarka watan mafi ɗaukaka za mu tsaya nan muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum Allah ka shirya